yanzu da muke magana mun shiga daren litinin wanda ya daidai da daren sha shida ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 27 ga watan march shekara ta 2008 masu eh, eh na 23 ko ga watan march shekara ta 2008 da ainihin takwas na amfani biro masu kallonmu da sauraronmu wannan shine dare na biyu daga cikin dare rakin da muke karatun wannan littafi na al'aqidatu tahawiyya ta al'imamu abu ja'afarin tahawi allah ya gafarta mushi. idan jama'a ba su manta ba muka ce wannan littafi ne da ke bayyana aƙidojin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da almajiran shi daga cikin sahabbai da mutan gidan shi da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa waɗannan aƙidoji su ne 'yan baya suka karɓe su daga na farko har manya-manyan malaman fiƙihun duniya irin su al'imamu abu hanifa da maliku da shafi'i da ahmad da makamantansu duk suka tarbiyyantu akan wannan aƙida babu shakka wannan littafi ya kai ya komo wajen inganci da nagarta a inda har babban malami al'alamatu subki yake cewa alhamdulillahi mazhabobin malaman fiƙihu ɗinnan baki ɗaya suna tabbatar da wannan littafi cewa akan gaskiya ike bayani dangane da aƙida Allah ya taimaka idan jama'a ba su manta ba tunda littafin aka ce aqida wato ita aqida jama'a tana dauke da tauhidi tauhidi ko shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama dan haka aqida tana bayanin waɗannan abubuwa sannan aqida tana bayani dangane da alqur'ani aqida tana bayani dangane da tashin alkiyama to dangane da tashin alkiyama aqida tana bayani game da alamomin tashin alkiyama aqida tana bayani dangane da ita kanta ranar tashin alkiyama aqida tana bayani dangane da ceto dangane da darajojin malamai da waliyai da salihai da annabawa da makamantan haka don haka da yake jiya muka fara karatun ba ku manta ba ba mu gushe ba har yanzu ana bayyana aƙidojin musulmi game da Allah maɗaukakin sarki mun ji cewa aƙidar musulmi game da Allah cewa Allah ɗaya ne bai da abokin tarayya shi kaɗai yake to sannan muka ji malam ya ta bayanai dangane da siffofi na Allah maɗaukakin sarki a yau za mu tashi a gaba ta ashirin 23 a idda malam ya ce wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa mashi'atihi wa mashi'atuhu tanfuhu la mashi'ata lil ibadi illa ma sha'a lahum fa ma sha'a lahum kana wa ma lam sha, lam yakun malam yace wa kullu shay'in ya bi takdirihi? kowane abu yana gudana ne da tsarawar da Allah ya yi mishi duk abin da kaga yana faruwa to yana gudana ne a bisa haka Allah ya tsara shi zai gudana wa mashi'atihi kuma haka Allah ya so wannan abu ya gudana karka ga wani abu yana gudana a karkace ko a bankare ka ɗauka wannan abin ya fi ƙarfin Allah ne a'a haka Allah ya tsara mai kuma yadda ka gan shi din kai ne kake ganin shi a bankare ko a fotsare amma a wurin Allah haka Allah ya so wannan abin ya gudana ina fatan mun gane domin kuwa wa mashi'atuhu tanfudu Abin da Allah yake so shine yake zartuwa shi yake tabbata abinda Allah ya so shi yake tabbata Lama shi lil ibadi ba wai abin da ainihin bayi suka so ba ko kuma ba son bayi ba shine wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin ba abinda kuka so ba sai abin da Allah ya so shine yake afkuwa shine illa ma sha lahum wato ba abin da bayi suka so ba sai abin da shi Allah ya so gare su ma sha alahum kana abin da Allah ya so ga bayi shi zai kasance wa ma lam ya sha lam ya kun abin da Allah bai so ya kasance ga bayi ba ba zai kasance ba jama'a kun ji madarar aƙidar musulmi game da mashi'ar Allah da kuma ƙaddara Allah game da bayin shi naka duk abin da kaga yana faruwa a cikin bayi haka Allah maɗaukacin sarki ya tsara shi kuma haka Allah ya so shi ina fatar mun gane malam ya ci gaba da cewa ya hadiman ya sha'u Allah yana shiryar da wanda ya so ya shiryar wa ya asimu kuma yana tsare wanda ya so ya tsare wa yu'afi kuma yana kiyaye wanda ya so ya kiyaye wato ya baiwa wanda ya so ya baiwa lafiya ai al'afiyatu bahaushe mai da ita lafiya ina fatan mun gane Shi ne mala ya ya yahdi man sha'u Allah na shiryar da wanda ya so ya shiryar wa asimu kuma yana tsare wanda ya so ya tsare wa yu'afi kuma yana kiyaye wanda ya so ya kiyaye ya ba shi lafiya ba don wannan mutumin shi wane ba ne sai dai fadlan don falala ta Allah in kaga Allah ya shiryar da kai falala ce Allah ya so ka da ita ba wai don kai ne wane dan wane ba a'a Allah ya so falalashi a kanka ne kawai sai ka gode mishi wa Billu man sha'o. kuma Allah yana batar da wanda ya so ya batar da shi wa zulu Allah ya wulaƙantar da wanda ya so ya wulaƙanta. wa yabtali sai ya zama ya jarabce shi kenan adlan in Allah ya haka kuma ya yi daidai shine yayi adalci kun gane jama'a idan ka ga Allah ya tabbatar da annabi Musa kamar yadda ya tabbatar da shi a matsayin salihi bawan Allah daga cikin manya-manyan annabawa da manzanni wannan falala ce ta Allah akan annabi Musa ba wai dan annabi Musa bani Isra'ila bane ba kabilanci Allah ya nuna da kaga Allah ya batar da Fir'auna ya wulakanta shi ya kaskantar da shi wannan kuma Allah ya yi daidai adalci ne shi ne daidai ɗin ko kun gane daidai kenan ya yi daidai ku lura da kyau jama'a adalci shi ne saka abu a yadda ya cancanta to da Allah ya mai da fir'auna fir'auna ya mai da musa manzo daga cikin manzannin Allah to wannan adil adalci ne Allah ya yi daidai bai zalunci ba ina fata an gane sannan wannan bayani yana nuna cewa wanda bi ya samu kanshi a cikin bautar Allah da biyayyar Allah to ya san falala ce sai ya gode wa Allah sai ya sa tsarkin zuciya a cikin wannan falala da Allah ya mishi wanda ya samu kanshi a cikin bata to ya san wannan fa Allah ya wulakanta shi kuma Allah ya tozarta shi kuma Allah ya jarabce shi don kafirci jaraba ce ka kera abu da hannunka ka zo kana bauta mishi abin da ka fi ƙarfin shi ka zo kana lissinawa kana roƙon ya rufa maka asiri kaga wannan jarabawa ce to amma kuma in Allah ya yi haka to ya yi daidai yi zalunci ba domin ala lahul khalqu wal amru shi ya halitta kuma shi ke juya lamarin halitta yadda ya so ya juya ta wa kulluhum dukkan bayan Allah baki daya da shiryayyu da batattu ya na fi mashi'atihi suna kai da komowa ne a cikin yadda Allah ya so su kai su komo <clears throat> jama'a mun gane dukkan bayi da batattun da shiryayyun suna kai da komowa ne a cikin shiryar ko a cikin batar a bisa haka Allah ya so musu ko kuma haka Allah ya nufi su ainihin wato kasance bai na fadlihi tsakanin falalar Allah wa ajilihi da adalcin Allah idan ka ga mumini yana imani yana ayyukan alheri to wannan falala ce ta Allah idan ka ga kafiri yana kafirci yana ainihin tozartuwa to wannan kuma adalci ne Allah maɗaukacin sarki ya yi wa huwa muta'alin jama'a kar ku manta muka ce fa har yanzu ana bayani ne dangane da juz'in farko na kalmar shahada shine me la ilaha illallah wahdahu la sharika la har yanzu ita yake sharhi tukuna ana bayyana sunaye da siffofi da darajoji da martabobin Allah madaukakin sarki shine sai ke cewa wa huwa muta'ali Allah ya kaka ya fi karfin anil abdadi daga kishiyoyi wal andadi da abokan tarayya Allah bai da diddu kishiya Allah baya da niddu abokin tarayya Allah fi ƙarfin haka la radda liqada'ihi babu wanda ya isa tunkuɗe hukuncin Allah madaukakin sarki wala mu'aqqiba li hukmihi sannan kuma babu wanda ya isa ci gyaran hukuncin Allah idan Allah ya zartar da cewa wane dan wuta ne babu wanda ya isa ce a'a a dawo da wannan a kai shi aljanna idan Allah ya kaddara cewa wane zai yi hadari babu wanda ya isa ya ce wane ba zai yi hadarin ba duk abin da Allah ya zarta shine qada'u to la radda li qada'ihi babu mai iya ture ko canza ko dawo da kaddara ko hukuncin Allah ya canza ta sannan wala mu'aqqiba li hukmihi idan Allah ya zartar da hukunci to babu wanda zai dawo ya ci gyaran hukuncin ya ce wannan hukuncin bai yiwu ba babu appeal game da harka Allah kun gane jama'a wala ghaliba li amrihi sannan babu wanda ya isa ya gallabi al'amarin Allah wato ya sauya al'amarin Allah daga yadda Allah ya tsara shi babu wanda ya isa jama'a wannan madarar aƙidar mu kenan game da Allah madaukakin sarki babban malami al-imam al-hafiz tahawi da ya gama bayanan waɗannan aƙidoji namu sai ya ce amanna bi zalika kullihi mu su tahawi mun yadda da waɗannan abubuwan da muka faɗi baki ɗaya wa aikanna kuma mun tabbatar mun sakankance muna da yaƙini anna kullum min indihi duk daga wurin Allah ne duk abin da ka gani ko menene to daga wurin Allah ne jama'a wannan gaba ta 28 a ƙarƙashin wannan kakkarya lamba da aka yi littafin ita ce ƙarshen sharhi na ainihin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu dan haka da ya gama sai ya ce amanna bi zalika kullihi mun yadda da haka duk wa'aikanna kuma mun tabbatar anna kullum min indihi duk daga wurin Allah ne sunayen nan siffofin nan daukakan nan darajojin nan martabobin nan duk na Allah ne kuma daga wurin Allah ne to mecece aƙidar mu dangane da fiyayyen halitta annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallama na'am sai malam ya ce wa anna muhammadan abduhul mustafa wa nabiyuhul mujtaba wa rasuluhul murtaba ya ce wa anna muhammadan abduhul mustafa lallai muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan allah ne al-mustafa zaɓaɓɓe daga cikin jama'a zaɓaɓɓe daga cikin gama gari shi yake kira al-mustafa gama gari in aka zaɓo wani a cikinsu sai a ce mai mustafa wannan irin zaɓaɓɓen in aka tattara aka tattara aka tattara an tattara mustafa mustafa ko to in kuma aka samu a cikin mustafofi wanda ya fi shi kuma sai a ce mai Al-Muji ba. shine zababban zababbu to shi annabi sallallahu alaihi wasallama in ka tattara bayin Allah gaba daya don haka kududi idan har ka yi darasi akan balaga za ka gane malamin ƙwararre ne a harshe na fasaha duba inda ya ce wa anna muhammadan abduhul mustafa daga cikin bayin Allah na duniya kakaf in ka tattaro su to gama gari kenan to annabi al-mustafa ne an zaɓo shi sannan sai ce wa nabiyuhul mujtaba daga cikin annabawa kuma da manzanni zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu an gane to shi kuma menene al-mujtaba ne daga cikin annabawa a kowace al'umma ai annabawa su ne zaɓaɓɓu kuma ko to in kuma ka tattara duk annabawa da suke su ne mustafa mustafa zaɓaɓɓu ko Allahu yastafi min mala'ikati rusulan wa minan nasi to daga cikin annabawan nan da suke zaɓaɓɓu, to in kuma aka ciro annabi to shi ya zama al ba, ya fi su daraja sannan wa rasuluhul murtaba daga cikin manzannin Allah kuma shi manzon Allah shine yardadden Allah Allah ya fi yarda da manzon Allah annabi Muhammad fiye da duk sauran manzanni don haka da ya tashi ba da al'amanatul kubra amana mafi girma a duniya da lahira jama'a ita ce alƙur'ani sai Allah ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ana ba a baiwa annabi Musa alƙur'ani ba ba a baiwa annabi Isa alƙur'ani ba amana ce mafi girma wadda za ta dawwama har kiyama ta tashi to ba wanda ya dace ta dace da shi kuma ya ɗauki wannan amanar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine al-murtaba wannan sunan ne hausa suke cewa murtala ina fata an gane to jama'a waɗannan siffofi ne kuma sunaye ne na annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi dai annabi al-mustafa ne zaɓaɓɓe ne cikin gama garin halittun bayi gaba ɗaya cikin zaɓaɓɓun bayi kuma shi mujita ba ne cikin zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu kuma shi murta ba ne don haka ka gane abdu a wurin Allah bai kai mustafa ba mustafa bai kai mujita ba ba. Mujita ba kuma bai kai murtaba ba ka ji fasaha ta farko fasaha ta biyu mustafa bai kai mujtaba ba mujtaba bai kai murtaba ba ta farko kenan abdu bai kai nabiyu ba nabiyu bai kai rasulu ba ko kun fahimta jama'a don haka ina son ku kalli jumlar wannan jumlar kawai ta isan aka kafa jami'a wadda take jami'a ce ta sunna wannan jumlar kawai ta isa ta sa a baiwa al'imamu tahawi digirin digirgir na girmamawa don ya yi wa annabi mukami ya ba shi daraja wadda ta dace domin ku duba da ya ɗauko shi ya ce wa annan muhammadan abduhul mustafa kuma lallai muhammadu bawan allah ne mustafa daga cikin bayan allah to shi zaɓaɓɓe ne sannan wa nabiyuhul ba. kuma annabin shi ne zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu daga cikin annabawa da suke zaɓaɓɓu to shi kuma mafifici ne an zaɓo shi sannan wa rasuluhul murtaba shi kuma manzo ne na Allah yardadden Allah daga cikin manzannin Allah in ka tattara su gaba ɗaya waɗanne ne suka fi daraja su ne ulul azmi minar rusuli annabi nuhu annabi musa annabi isa ko annabi ibrahim waɗannan annabawan dama shi annabin shi ne na biyar to a cikin waɗannan guda biyar ɗin shi ya fi waɗannan manzannin su suka fi kowa daraja a duniya da lahira a wurin Allah da Musa da Isa da Ibrahim da Nuh to annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin su kuma ya fi su daraja kaga in ka ɗauke shi ka saka shi cikin fifitattun fifitattu to shi fifitattun fifitattu ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam ka saka shi cikin annabawa to shi mujtaba ne ya yi zara ya tsere sa'a ba su cin masa ba ina fatan mun gane idan ka ɗauke shi ka saka shi cikin bayi kuma gama gari to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaɓaɓɓe ne kuma fifitacce ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama jama'a kun ji matsayin manzan Allah a wurinmu kun ji aƙidar mu game da manzan Allah cewa dukkan nau'in da ka saka shi a ciki to ya fi wannan nau'in in ka ɗauke shi a kan bawa ne cikin bayin Allah to ya fi bayin Allah gaba da in ka ɗauke shi annabi ne cikin annabawa ya fi annabawa in ka ɗauke shi manzo cikin manzanni ya fi manzanni to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi al-mustafa ne shi almurtaba ne shi almujtaba ne don haka disipofin ɗaukaka da daraja sun tabbata gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama jama'a ba mu da muka yadda da shi muke bin addinin shi ba walillahi alhamdu hatta yahudawa da suka ƙi sun ƙi ne da lafazin Allah da Allah ya faɗi sun ƙi shi ne hasadan min indi anfusihim ba wai sun kishi ne don suna ƙin shi ba hasada ce kawai hasada ce amma da ya fi suka zo suka yi rubutu suka ce muhammad the most influential man in the history annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya fi kowa tasiri ya fi kowa daraja ya fi kowa ɗaukaka wanda ya wannan rubutun kuma ba hude ne amma ya ɗauki annabi muhammad ya aza ya ce a duk in ka ɗauki nau'i na ɗan adam nau'i na ɗan adam da annabawa da manzanni da kowaɗanne iri a matsayinsu na 'yan adam sai fi annabi sallallahu alaihi wasallama yana sama ya fi kowa iyawa a komai amma fa kuma bai yadda da annabin ba amma ya yi accessin aikin annabi ne through philosophical ideology ta hanyar tunani ne ya tsayaye nazarin ayyukan annabi amma sai Allah ya kimsa mai sai fahimci cewa annabi ya fi kowa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to jama'a kun ji aqidar mu kenan game da annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama dadin dadawa wa annahu khatamul anbiya'i kuma shine cikamakin annabawa shine karshen annabawa haka ake karanta wannan wuri khatamu ta din ai mata fataha khatamul anbiya'i shi cikamakin annabawa ne wa imamul atqiya'i sannan kuma shi shugaban masu tsoron Allah ne wa sayyidul mursalin kuma shine shugaban manzanni baki daya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am aƙidar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa wannan ita ce aƙidar mu jama'a bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu ainihin wani annabi wanda zai zo duk wanda ya zo ya ce shi annabi ne bayan annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallama babu shakka wannan makaryaci ne kamar yadda za ka zo ka ji kuma za mu ainihin zo mu tattauna wannan matsala a tattakaice insha Allahu ta'ala na'am sai malam ya ce wa habibu rabbil na ko kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine masoyin Allah ubangijin halittu baki daya to wannan kalma habibu da larabci ma'anarta masoyi masoyi to malamai na tauhidi suka ce idan a babin kiran suna ne da martaba to martaba da sunan manzon Allah ya wuce habibullahi domin ita mahabba martaba ce ta farkon soyayya mahabba amma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine khalilu don haka matsayin shi ba ba mahabba bane kulla ce haka ya faɗi a cikin hadisin bukhari yake cewa inna Allah ni khalila kama takhadha ibrahim khalila Allah ya ɗauke ni khalil khalil shine babban masoyi wanda baya baya batawa masoyin shi rai don haka ka duba abubuwa ne annabi sallallahu alaihi sallam yi amma sai Allah ya ce afallahu anka lima azinta lahu Allah ya yafe maka amma me yasa kai musu izini malaman tafsiri suka ce kai ka taba jin zargin dan gata irin wani zargin shi kan shi ma mukami ne sai da aka ce tukuna an yafe maka tun kan a faɗi ma ka ba komai amma me yasa kai haka ma'ana kamar ka je ka samu dan hajiya hajiya ta nemi shi faɗa sai ka ga shi kanshi faɗan ma daɗi ne ina fatan mun gane to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama darajar shi a wurin Allah ya kai darajar khalilur rahmani amma sai malamai suka ce kamar yadda muka faɗi a jiya dangane da Allah ba a iya siffanta shi ko a kira shi da ƙadimu ko kidamu amma wajen ba da labari za iya ba da labarin shi a kadimu to haka manzon Allah wajen ba da labari zaka ka iya cewa manzon Allah habibullahi ne masoyin Allah ne amma in wajen mukami ne to ka sani mahabba makami ce to manzo Allah ya taka ta ya wuce ta ya kai matsayin khalilu domin hadisin da ya kira manzon Allah da habibullah tirmidhi ne ya ruwaito hadisin bai inganta ba amma hadisi tabbatacce shine cikin sahihul bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya dauke ni matsayin khalilu kamar yadda ya dauki annabi Ibrahim khalilu ƙur'ani kuma ya ce wattakhazallahu ibrahima khalila Allah ya ɗauki ibrahim babban masoyi to manzan Allah ma matsayin shi kenan don haka annabi ibrahim bai fi annabi muhammadu daraja ba hasali ma annabi muhammadu ya fi shi daraja sallallahu alaihi wa alihi sallama babban malami al imamu tahawi ya ce wa kullu da'awan nubuwati ba'dahu faghayyun duk wata da'awa duk wani kirari na annabta da za a yi a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama faghayyun bata ce wa hawan kuma son zuciya ce duk wani wanda ya miƙe bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da'awar cewa shi annabi ne to ƙarya yake ɓatacce ne kuma son zuciya ne shi ma ba da gaske yake yi ba to a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bayan shi za a samu dajjalai makaryata masu da'awa annabta masu ɗimbin yawa kulluhum ya zu'umu annahu nabi kowanne yana riya cewa annabi ne shi yanzu ka ɗauki kiristoci kawai prophethood a cikin ainihin christianity sai ka ji an ce wannan prophet ne this is an apostle of god kiristoci yanzu sai mutum ya zama annabi sai tashi gari ya waye ce god spoke to me night Allah ya yi magana da ni daren jiya I therefore become the apostle of God don haka ni na zama manzan Allah shikenan sai a yi hallelujah hallelujah shikenan ya zama prophet of God wannan ba haka bane duk waɗannan makaryata ne manzan Allah ya ce wa ana khatamun nabiyina ni ne cikamakin annabawa la ya ba'adi babu annabi a bayana wannan hadisi sahihi ne alimam Muslim ya ruwaito shi wani abin mamaki jama'a wannan da'awa ta annabci hatta a cikin musulmi sai ta yadu mafi shahara a wannan zamanin ita ce inda aka samu wani shaidanin mutum mai suna gulam miraza ahmad wannan mutum asalin mutumin kasar indiya ne sai turawan mulkin mallaka suka ɗauke shi don ya ɓata addinin musulunci suka ba shi ofishi suka ba shi fili ya gina masallatai da makarantu ya da'awar Allah ne mai wahayi cewa shine annabi ya faɗi a cikin alkur'ani da yake cewa wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'di ismuhu ahmada sai ce shi ne wannan ahmad din to waɗannan mutane yan qadiyaniya ake ce musu ko kuma yan ahmadiyya barnarsu ta yadu musamman a ainihin yankin kudancin Najeriya maso yamma amma barnar ta kaɗo tayo nan arewaci kamar nan zaria a ainihin yoruba street suna da masallaci idan ka tafi a bauchi suna da ainihin masallaci da makaranta da cibiya har inda aka samu wasu mahaukatan 'yan kwaya wata aisha mai shanu da ita da mijinta suna ainihin zama suna fassara littattafansu ahmad gulam din nan zuwa harshen hausa kuma suna yada su in ka shiga cikin library na jami'ar ahmadu bello ko kuma bookshop na jami'ar ahmadu bello za ka ga littattafansu da yawa suna sayarwa waɗannan mutane malaman musulunci gaba ɗaya na duniya sun haɗu akan cewa kafirai ne a nan ƙasar ma ƙungiyar jama'atu nasirul islam fiye da shekara talatin ta fitar da karar ta fitar da fatawa tabbatacciya akan cewa 'yan ahmadiyya kafirai ne har aka sa ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar shine a abubakar mahamudu gumi ya zauna ya rubuta littafi aka yi hoton maciji haka beware of qadiyaniyya cewa ka yi hankali da 'yan kadiyaniya kafirai ne gwamnatin kasar saudi arabia a ƙarƙashin fatawar malaman duniya na rabitatul alamil islami ta fitar da fatawa a kan cewa waɗannan mutane kafirai ne don haka ba a barin su su je aikin hajji in dai sun bayyana a 'yan wannan aƙida don haka ɗan ahmadiyya ko ɗan kadiyaniya in har ka ga ya je hajji to ba ya je da wannan sunan ba ne matuƙar da wannan sunan ne ba zai je ba don an ya tabbata kafiri ne don sun yarda da cewa ahmad gulam annabi ne kamar yadda annabi yake yana da ƙur'ani yana da hadisai inna ma kamar matsayin shi da annabi to wai kamar matsayin annabawan bani isra'ila ne yadda wannan zai zo wannan ya zo bayan shi wai shi ma ya zo bayan annabi ne ya yarda da ƙur'ani kuma ya zo da nashi ƙur'ani Karshe aka samu wani katafaren malamin sunna a ƙasar ainihin indiya a inda suka yi mubahala bahala akan cewa malamin sunnan ya ce idan kai annabin Allah ne to lallai na kafirce maka kuma Allah ya kashe ni kisan wulakanci idan kuma kai ba annabin Allah ba ne to kai kuma kayi wa Allah ƙarya da da'awar annabta Allah ya maka kisan wulakanci ba a kwana bakwai ba sai kasa yin kashi da haka ya mutu kashi ya kasa yi kashi ya da haka ya mutu kisan wulakanci kenan kashi ya kashe shi ma'ana shahidin kashi kenan ina fata an gane to idan kun fahimci wannan da kyau jama'a za ku gane da'awar annabta akan iya yin ta ko a kaikaice ko kuma a yi ta a haƙiƙa kamar yadda irin waɗannan suke yi duk mutumin da ya ce uhiya ilayya walam yuha ilayhi shay'un aw qala fa unzilu misla ma anzala Allah wannan mutumin makaryaci ne kafiri ne dan haka ya jama'ar musulmi malam yana cewa wa kullu da'awan nubuwati ba'dahu faghayyun duk wata da'awa ta annabta bayan annabi Muhammadu bata ce wa hawa kuma son zuciya ce Allah ya kiyaye kamar yadda na ce jama'a za ku ji su suna da hadisai suna da cibiya a ƙasar ghana suna da katuwar cibiya a ƙasar ghana suna karantar da 'yan naziri 'yan firamare 'yan sakandare har 'yan diploma a ƙasar ghana suna yawan rubuce-rubuce don haka in baka yi hankali ba sai ka fada cikin ainihin muguwar aƙidarsu aƙidarsu ta farko da za su fara gabatar maka ita ce annabi isa ya mutu aƙidarsu ta farko kenan in ka yadda cewa annabi isa ya mutu to sai kuma su zo maka da cewa to amma kuma ga hadisai sun ce annabi isa zai sauko to yanzu ya za a kenan sai su ce to abinda waɗannan hadisai ke nufi shine da isan wancan ya rasu to wani irin annabi isa ake nufi da waɗannan hadisan zai sauka wannan kuma shine ainihin miraza ahmad gulam wannan yana daga cikin irin hanyoyin ta'awilinsu to waɗannan mutane dai jama'a ba musulmi ba ne ba don komai ba saboda da'awa annabta da suka yi kuma da'awa annabta tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an samu su musailamatul kazzab an samu su asaf musailamatul kazzab namiji ne asaf kuma mace ce sai su haɗu suna kwana ɗaki ɗaya su kwana su wuni suna zina sai ta shegantaka kuma kowanne zai fito yana daga kai yana sun koyarwa yana cewa an yi mushi wahayi wato al'amarin wahayi da annabta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ƙabilun larabawa suka mai da shi ƙabilanci sai suka ce ah, ya za a ce ba ƙuraishi ce allah ya saukan mai da wahayi kai ma cikin ƙabilan mu na miƙe kai ma ka iya jawabi miƙe za mu goyi bayan ka mu ce kai ma allah ya maka wahayi yan haka sai wannan ya miƙe shi ma sai a ce to wani annabi ma ya bayyana a ƙabila kaza can su ma sai wasu sai su samu wani mai zaƙin baki sai su ce kai ma tashi za mu goyi bayan ka kace kai ma Allah ya maka wahayi yaya kabila kaza za su ce su kadai ake so to shikenan sai zama kusan kowace kabila a cikin larabawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi ta samu suna ta da'awa ta ainihin annabta Allah madaukakin sarki ya kiyaye to daga cikin irin ainihin ɗabi'unsu za ka yi ta jinsu da wasu irin hadisai waɗanda baka taɓa jinsu ba to waɗannan hadisai nasu manzon Allah ya yi ishara zuwa gare su a cikin hadisin da al'imamu muslim ya ruwaito da shi kanshi al'imamu tahawi a cikin mushkilul asar manzon Allah ya ce ya kunu fi akhiri zamani dajjaluna kazzabuna ya atuna kun min al-ahadith bima lam tasma'u antum wa aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a ƙarshen zamani za a samu wasu manya-manyan maƙaryata suna zuwar muku da hadisan da ku da iyayenku ba ku taɓa jin waɗannan hadisai ba to a nan jama'a akwai magana wato wannan yana nuna kenan a rinka tsara musulmi ana karanta musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda in wani ya zo da hadisan da ba na manzon Allah ba sai ce ba mu taɓa jin waɗannan ba in aka bar mutane ba a yi musu haka fa an ci amanarsu sai sa alherin Allah da rahama da gafara su sauka a cikin kabarin ashek abubakar mahamudu gumi yana daga cikin malaman farko a ƙasar nan da suka raya karatun hadisi da aiki da shi suka yada shi a cikin jama'a ba don komai ba saboda in hadisan ƙarya sun zo jama'a su ji su kowanne ɗan shekara arba'in zuwa ɗan shekara hamsin a yau ya tashi ne ya ji abubakar gumi yana karantar da hadisai haka ne ko ba haka ba haka maganar take sakamakon wannan in an zo da wasu hadisai sai ka ji cewa a waɗannan ba mu taɓa jin su ba to yanzu aiki ne akan ku malaman musulunci ku tashi ku yi ta yaɗa bisharar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku yi ta karantar da ƙur'ani da hadisai kamar yadda Allah ya ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihi a karantar da mutane ƙur'ani, a karantar da mutane hadisi a tsarkake su daga shirka a koya musu yadda sunna take su rabu da bid'a sai su samu tsarkin zuciya jama'a in aka yi haka to duk wanda ya zo da wasu hadisai sai ku ce waɗannan hadisai ba mu taɓa jin su ba iyayenmu ma ba su taɓa jin su ba me yasa saboda an koyar da mu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce to waɗannan mutane za su yi ta zuwar muku da hadisan da ku da iyayenku ba ku taɓa jin su ba fa iyyakum wa iyyahum manzo Allah ya ce ahir ina gargadin ku game da waɗannan mutane ba ku ba su la ku. kada ku sake su batar da ku wala ku. kar kuma su fitine ku su raba ku da ainihin addinin ku Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji aqidar mu dangane da tiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da siffofin shi da darajojin shi to yana daga cikin aqidar mu game da aikin annabi kuma fa sai malam yace wa huwa al ila 'ammati al-jinn wa kaffati al-wara bil haqqi wa bin nuri wad dhiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa al-mab'uth ila 'ammati al-jinn shine wanda aka aiko zuwa ga aljanu baki ɗayansu da ɗaukaka sun ga Allah ya aiko shi zuwa ga aljanu gaba wa kafatil wara da kuma halittu gaba daya halittu gaba daya anan kuma ba mutane kadai ba har dabbobi har tsuntsaye har kwari har komi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an aiko shi zuwa gare su in ma ya isar musu da wahayi su yi aiki da ibadar Allah ko kuma su samu rahama da rangwame sakamakon zuwan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da me aka aiko shi bil haqqi an aiko shi da gaskiya wal huda da shari'a wa bin nuri da haske wa biya hasken kuma mai shiryawa kalmar nuru da biya tana daukan ma'ana daya amma in sun zo a wuri guda haske hasken wanne iri haske kuma mai shiryarwa ina fatar mun gane Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu waɗannan maganganun da malam ya ne nake so in ɗan jawo mana wasu nasoshi na daga cikin ainihin wato ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda shi wannan malamin mai sharhi ya kawo ba don komai ba jama'a don mu ƙara fahimtar aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai mu ga mu da muka ce yanzu mu ne muka ɗauki nauyin wannan aiki wacce muhimma ce akan wajen isar da saƙon kasantuwa annabi sallallahu alaihi wasallama dan aikin Allah zuwa ga halittu baki ɗaya jama'a Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba sai ka zama mai gargadi mai kuma bishara ga mutane baki ɗayansu da yara da manya da maza da mata manzon Allah Allah ya aiko shi gare su gaba ɗaya dan haka a cikin hadisin muslim annabi ya ce yakan tashi yin sallah bukhari ma ya ruwaito wannan hadisi ya ce sai ya nufi zai tsawaita sallah in ya ji yaro ya fashe da kuka sai ya takaita sallah saboda wannan yaro ya samu uwashi ta saurare shi yanzu yaro ya ci albarkacin manzon Allah ko bai ci ba ya samu rahama daga manzon Allah ko bai samu ba to manzon Allah kenan shine alfazazi yake cewa min al-abi ahna wa min al-ummi arhamu Manzan Allah ya fi uwarka sonka duk irin yadda uwa ke tausasa maka take lallashinka ya fi mahaifiyarka game da kai sannan ya fi babanka tausayinka ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yadda mahaifinka ke kula da kai da irin yadda mahaifiyarka ke kaunarka to manzon Allah ya maka waɗannan muƙaman fiye da yadda su iyayenka suke maka sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan Allah madaukakin sarki ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a yace ya ku jama'a ni dan aiken Allah ne zuwa gare ku baki daya bakake da farare dogaye da gajeru kowa da kowa jama'a don haka wallahi za ka ga gaskiyar hakan aka taru a filin arafa jama'a sai kaga ga duk wani irin nau'in mutum da ke duniya sai ka ga shi a wurin ya kuma ya zo ne da kiranwa. da kiran manzon Allah ba da kiran shehu wana ba ba da kiran sayidi wana ba ya zo ne hajjin da wa ya kira hajjin da manzon Allah ya kira jama'a mun fahimci wannan shine shi ɗan aiken Allah ne zuwa ga mutane baki ɗayansu sannan Allah ya ce wa uhiya ilayya hadhal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagha an yi min wahayin qur'anin nan da kuke ji don in yi muku wa'azi in gargaɗe ku da shi ku da ke saurare na sannan da kuma wanda duk saƙo ya je gare shi wannan dalili ne akan me akan waɗanda ke zaune gaban shi su ji saƙon ko kuma su yi ƙoƙarin isar da saƙon wannan ya yi gaskiya a cikin hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya ku isar da saƙon addini daga gare ni ko da aya guda ce da manzo Allah ya gama wannan khutuba sai ya daga hannu ya ce hal ballagtu jama'a na isar da sako suka ce na'am sai manzo Allah ya daga yatsa ya ce Allahumma fashhad ya Allah ka shaida hal ballagtu na isar da sako suka ce na'am ka isar sai ce Allahumma fashhad sai da annabi ya haka so uku saboda wannan sako wannan taro da aka yi a filin arafa wani hawan arafa ne wanda ba a taɓa yin shi ba kuma ba za a sake yin irin shi ba har duniya ta tashi duk wani ɗan jarida na duniya a lokacin duk wani malami duk wani farfesa duk wani mai fasahar yaɗa bayanai ya zo da kayan aiki ya ɗibi rahoto ya je ya kai wa duniya don haka manzon Allah ya kwanta ya rasu a bisa jama'ar da ke tattare da shi da sahabban da 'yan jaridun da 'yan gidan rediyo da 'yan tashoshin talbijin duk sun ɗauki komai da alkawarin me za su je su isar kuma sun isar ko ba su isar ba sun isar haka su kansu yahudawa suka ce the most fastest growing religion on earth is the islam suka ce addinin da ya fi kowanne saurin yaɗuwa da haɓaka shine musulunci zai isa wuri da sauri kafin a faɗaka ya mamaye wurin sarki da ɗaukaka sun tabbata gare ka ya Allah sahabban manzon Allah sun idar da aikin da mai gidansu ya sa su ya sa babban malami al'imamu ibn al-qayyim ya ce ula'ika ashabun nabiyyi wa hizbuhu walau lahumu ma kana fil ardi muslimun walau lahumu kadat tamidu bi ahliha waɗannan mutanen su ne sahabban manzon Allah jama'a manzon Allah ya kwanta ya ban musu aiki sun yi aikin Allah ya ma mutanen nan albarka jama'a kun ji don haka Allah maɗaukacin sarki mishi wahayin alkur'ani ya ce kuma ya isar da wannan alkur'ani da kuma duk wanda Alƙur'anin zai je gare shi don haka jama'a a tashi a aikin isar da alkur'ani ya malaman islamiyya kar ku damu ba a baku albashi waɗannan 'ya'ya da kuka saka kuna karantarwa kuna samun darajar da ta fi kowa a duniya da lahira in ba annabawa da manzanni ba mutumin duk da ya karantar da alkur'ani ya fi farfesa ya fi shugaban ƙasa ya fi limamin juma'a ya fi mai karantar da hadisi ya fi mai karantar da fikihu ya fi kowa daraja a duniya da lahira in ba annabawa da manzanni ba wannan bi shahadatin rasuli sallallahu alaihi wasallam hadisin sayyidina usman cikin sahihul bukhari manzo Allah yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu dan haka malamin islamiya malamin hadda an baka albashi ko ba a baka ba an yi maka kallon daraja ko an yi maka kallon banza in dai an baka yaran ka karantar da su to ka karantar da su dan zaka samu darajar da kafi kowa har shugaban kasa bai kai ka daraja ba ina fata an gane wannan hadisin da a ce malaman islamiya za su lura da shi to ko an ce an daina biyan su albashi za su je siyo ciyawa su siyar su ci abinci kuma su karantar saboda shahada ce manzo Allah ya ce khairukum ku musulmi ko ku malamai ko ku ƙwararru ko ku wane ne wanda ya fi ku daraja shine wanda ya koyi ƙur'ani kuma yake karantar da shi mai risala mai ya ce cewa yi wa aula ma'uniya bihin nasihuna ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين mafi girman daraja aikin da manyan malamai suke kwaɗayi shine saka alheri a cikin zukatan 'ya'yan muminai malami a da in ya kai shekara saba'in shekara tamanin sai ya dawo gidan shi sai ya gyara sai kuma ya tara yara yana karantar da su ƙur'ani sai ku ji ana ce mishi almulaƙinu ko kuma almuallimu ma'ana mu'allimus sibiyan ko kuma almulakin wanda yake lakana wa yara karatun qur'ani sai ya mutu yana aikin karantar da alqur'ani to ya cika da daraja kenan wannan daraja ce jama'a shi yasa waɗannan malaman islamiyya da ake gani ana wulakantawa a haƙiƙanin al'amari in suka tsarkake zuciya suna aiki sun fi kowa daraja sun fi kowa martaba amma in an ce da wasa ne su su ci gaba da aikin a je kiyama za a gani domin Allah zai kira ka ya ce ikra wartaki karanta alkur'ani rera karatun ka fara hawa aljanna fa inna akhira manzilatika ah? fa inna manzilataka inda akhiri aya ta karau aya ƙarshe da ka haddace ta ƙur'ani nan ne matsayinka na haka ka haddace tun daga farko har ƙarshe to ku ne a ƙololuwa can sama in kuma aya biyu ne zuwa alamtara kaifa to alhamdulillahi dai ina fata an gane ne eh. saboda haka Allah ya sake cewa wa arsalnaka lin-nasi rasula mun aiko ka zuwa ga mutane baki ɗaya a matsayin ka na manzo wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa ya shaida akan wannan aike da ya maka sannan Allah ya ce akana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum yanzu nan abin ya zama yau mutane abin mamaki kuma dan mun aiko wani mutum daga cikin su mun yi mushi wahayi an anzirin nasa cewa ka je kai mutane wa'azi kai musu gargadi wa bashirin lazina amanu waɗanda suka yadda daga cikin mutanen ku kai musu ainihin bushara anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim suna da babbar daraja a wurin ubangijinsu yanzu wannan aya tana ishara akan cewa an aiko manzon Allah ne zuwa ga mutane gaba har kuma mutanen suke mamaki sannan Allah ya ce tabarakan lazi nazzalal ala abdihi liyakuna lil alamin nazira albarka Allah tana da yawa wanda ya saukar da alqur'ani ga bawan shi dan ya zama mai gargadi ga dukkan halittu baki ɗaya jama'ar musulmi waɗannan kaɗan daga cikin ayoyi ne waɗanda suke tabbatar da cewa manzon Allah ɗan aiken Allah ne zuwa ga halittu gaba ɗayansu a cikin wani hadisi wanda bukhari da muslim suka ruwaito annabi cewa ya utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al anbiya qabli an bani martabobi guda biyar wanda babu manzon da aka ba ba annabin da ya samu wannan kafin ni nusirtu bir ru'bi an taimake ni da firgita kafirai masirata shahari kafin annabi ya isa garin da kafirai ke zaune da wata guda sun tsorata sun watse sun tsorata sun watse kafin wata guda da ya isa wannan martaba ce wa ju'ilat ardu masjidan wa tahura sannan ƙasa an maimun da ita ta zama wurin yin sallah kuma ta zama wurin yin tsarki ma'anar wannan maganar fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli duk inda sallah ta kama daga cikin al'ummata mutum yayi ba sai ka je masallaci ba ma ka isa zuwa ga masallaci alhamdulillah in sallah ta kama a gona sai ka yi amma a addinan da dole sai ka zo masallaci za ka yi sallah ko kilomita nawa ce ita ce wannan sallah ta yi sannan sai ce wa uhillat liyal ghana'im an halatta mini ganima walam tahilla li ahadin qabli kafin ni ba a halatta wa kowa ba in aka je yaƙi aka ciyo riba a da sai su tattara dukiyar sai su ja baya sai su runguma hannu sai wuta ta zo daga sama sai ta kona wannan dukiya sai su ce to Allah ya karbi yakin su kenan kuna ji kuna gani gwalagwalai da suturu masu daraja su ƙone mu kuma sai aka ce mu raba imu imu mu cinye wannan martaba ce daraja ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa utitu shafa'a yace kuma an bani ceto na'am manzo Allah yana da ceto ceton manzon Allah ma iri iri ne manzo Allah yana da ash-shafa'atul kubra ash-shafa'atul uzma ceto mafi girma shine wahala za ta yi wahala tsanani da kunci zai yi yawa a dandalin kiyama ba wanda zai je roki alfarma a zo a hisabi sai manzon Allah zai iya sannan akwai daga cikin ceto manzon Allah Allah zai mai izini ya shiga cikin wutar jahannama ya laluba duk inda ya ga al'ummar shi zai iya gane su ta hanyar gaɓoɓin alwala da sujuda sai ya kwaso su sai zo a wanke su sai a zuba su a aljanna wannan martaba ce manzo Allah yana da ceto da zai wa baffan shi daga tsananin azaba a tsakiyar wuta Abu Talib ya ceto shi ya dawo da shi gefen wuta wannan ma martaba ce ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi to Annabi yana da wannan darajar wa kana yuba asu asu ila qaumihi khassa manzo Allah yace a zamanin da ana aiko annabi ne zuwa ga dangin shi su kadai wa istu ila nasi amma ni ko sai aka aiko ni zuwa ga mutane baki daya wani abun mamaki yau duk duniya babu wanda yake iya yin yaran annabi Musa irin yadda annabi Musa yake yi babu wanda yake iya yaran annabi Isa ko annabi Idris ko Nuhu ko wane ne irin yadda waɗannan annabawan suke balle ya ce zai ɗauki littafin da wannan yaren ya yada amma abin sha'awa za ka samu musulmi ba balarabe ba yana yin larabci larabci kamar bakurai shi ba hashiman dangi ina fatan mun gane ishara a cewa saƙon na annabi ya isa zuwa ga al'umma gaba ɗaya har al'ummar sun haddace littafin sun iya hadisan suna jin yaren annabin nasu ma'ana yau da annabi isa zai dawo fa tsakanin annabi isa da fafaroma sai an yi tafinta yau da annabi isa zai dawo duniya fafaroma baya jin yaren annabi isa amma yau da manzan allah zai dawo duniya mu dinnan 'yan ƙananan baƙaƙen fata yau za mu yi magana da shi ya ji mu mu ji shi kai tsaye ba tare da tafinta ba wannan ba daraja ce gare mu ba daraja ce gare shi shine bayan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ana samun waɗanda ba ƙabilar shi ba suna jin yaren shi kuma suna iya magana da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi bukhari da muslim su suka ruwaito shi kamar yadda muka faɗi a wani hadisi da muslim ya ruwaito manzon Allah ya ce la yasma'u bi rajulun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasrani thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nara manzo Allah ya ce wanda di ya ji labari na daga cikin wannan al'umma me yake nufi al'umma a nan ummatu da'awa a cikin wannan rayuwa wannan al'umma wanda di ya ji labarin zuwan annabi bai musulunta ba wannan mutumin ba yahude ne ko kirista manzo Allah ya ce tabbas ya shiga wuta in dai ya ji labarin zuwan annabi sannan ya kememe ya tsaya akan kafirci na kiristoci da yahudanci to wuta zai tafi wannan yana nuni zuwa ga me wannan yana nuni cewa saƙon annabi zuwa ga kowa da kowa ne don haka musulmi ku tashi ku aika da bisharar manzon Allah ku ne kuke da bishara bisharar da har yanzu ba ta lalace ba har yanzu harafi ko kwaya ɗaya na ƙur'ani ba a canza mai wasali ba har yanzu hadisan manzon Allah suna nan lafiya kalau amma duk abin da annabawa suka bari in ka cire annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama al'ummominsu malamansu sun lalata wannan abin don su samu abinci su ci ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'a wannan kenan yanzu wannan yana tabbatar mana da magana da malam ya ce saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama saƙo ne zuwa ga kowa da kowa ko to sai kuma wata magana da ya cewa saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga aljanu ne baki ɗaya shine nake so ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aljanu sukan aiko da goron gayyata ya je musu wa'azi ma'ana shi ma dan aike ne zuwa gare su sahabi abdullahi ɗan mas'udin Allah ya kara mushi yarda ya ce kunna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama za ta laila falta faltamasnahu fil audiyati wa shi'abi muna tare da manzon Allah a wani dare sai muka nemi manzon Allah muka rasa sama da ƙasa muka neme shi muka rasa muka je duk tsakanin labi da labi ma'ana tsakanin dutse da dutse 'yan ƙananan hanyoyi duk muka bincika duk wani kwari muka je muka bincika ba mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa qulna stutira sai muka ce mai yiwa an ɗauke shi ne an yi sama da shi a tila ko kuma an yi mishi kisan gilla ne an sace shi an je an kashe shi fa bidna bi sharri lailatin bata biha qaumun abdullahi dan mas'udin ya ce muka kwana cikin dare mafi sharri da duk wata al'umma ta taba kwana to namu daren ya fi sharri domin asarar da muka yi ta fi asarar da duk wata al'umma za ta ce ta yi a ce mun kwana ba mu san idda manzan Allah yake ba kashe shi akai sace shi akai tashi yayi yace to mun kwana cikin bakin ciki da sharri a wannan dare falamma asbahana idza huwa ja'in min qibali hira da gari ya waye sai muka ga annabi nan ya taho lafiya kalau daga wajen kogon hira daga wajen dutsen hira qala fa qulna ya rasulullah Abdullahi da Mas'ud ya ce sai muka ce ya manzon Allah naka muka neme ka fa talabnaka falam najidka da muka rasa ka sai muka yi ta neman ka kuma ba mu same ka ba fa bitna bi sharri lailatin bata biha qaumun muka kwana dare cikin bakin ciki da sharrin da duk wasu mutane suka taba kwana ciki faƙala sai manzon Allah ya ce a tani da'il jin ɗan aiken aljanu ne ya zo gare ni ma'ana aljanu ne suka naɗo wakili suka ce annabi ya zoye musu wa'azi a ƙasarsu ko a garinsu ya ce to da daddaren nan ɗan aiken aljanun ya zo gare ni kai ka san kwa ɗan aiken aljanu ba zai zama mutum ba shi ma menene aljani ne ashe in za ka yi da'awa sai ka shirya don kana kwanci wata ran aljani zai zo ya tashe ka ita ala gafa ta malar dutsen kufai na muna nan mun taru <laughs> eh, muna nan mun taru karfe uku na dare sai ka tashi ka tafi ka ci gaba da aiki wani da gaske gashi ina ba ta an gane fa zahabtu ma'ahu yace sai muka tafi tare da shi ka gani manzo Allah bai ce yayi gayyar jama'a ba ya to ku zo mu je ko wani abu zai faru sai ya tafi tare da shi fakara'atu alaihim alqur'ana manzo Allah yace da naje sai na karanta musu alqur'ani jama'a kun ji ashe haɗan daban nan in an tara su jama'a qur'ani za a karanta musu ai musu wa'azi tun daga aljanu ya fi kowa ta kadarci a duniya jama'a da aka ban musu duniyar nan sai da suka yi kace-kace da ita suka kisan kai suka zub da jini suka zina suka sata suka barna shine Allah ya turo mala'iku suka kashe na kashe suka kama na kamawa amma kun ji da suka ji manzan Allah ya zo duniyar nan sai suka aiko da gayyata kuma da manzan Allah ya je karanta musu Qur'ani eh, duk inda ka je kai musulmi Qur'ani zaka karanta kai musu wa'azi gashi yace na je na karanta musu Qur'ani qala Abdullah dan Mas'ud yace fan talaka bina fa'arana atharahum wa na lanihim ya ce sai manza Allah ya ɗauke mu ya je nunnuna mana shaida su ma'ana inda suka taru in an yi taro da daddare gari ya waye za ka ganin sawu duk kafa ta tattaɓa ko to sannan kuma da gurabun murhu inda aka yi girki ma'ana wannan wa'azin ƙasa baki ɗaya ne ma nan ga tukunyen mai waina nan ga mai ta mai ganda ba shi ne mun yi wa'azin ƙasa mu ma ba a ga akwai nan murhu akwai nan ne duk ga alamomi inda suka yi dafe-dafe da da garwashin wuta da sauransu wasu aluhu zahad har tambaya suka yi kaji da manzan Allah ya wa'azi har sai da suka tambaye shi to yanzu mun musulunta mu ba maguza ne mu ba arna ba ne yanzu me ya halatta mu rinka ci fa qala sai manzo Allah ce lakum kullu azmin zukira smullahi alaihi duk kashin da aka karanta sunan Allah a wajen yanka dabbar to ya halatta ku dauki wannan kashi ku ci ya za ku yi ku gane cewa wannan kashin an yanka dabbar da sunan Allah ne sai ce ya ƙa'u fi aidikum aufara ma ya kono lahma kuna ɗaukar shi a matsayin ƙashi sai ku ga ya dawo da nama jiki to dalili ne akan cewa wannan ƙashin dabbar da sunan Allah aka yanka in ku kuka ɗauke shi a matsayin ƙashi kuka ga ya wanzu yana nan a ƙashi to ba da sunan Allah aka yanka ba ku jefar da shi jama'an ba manzo Allah ba zai iya wannan fiqhu <laughs> ai wani karatun sai wurin manzo Allah wallahi sallallahu alaihi wasallam wa kullu ba'aratin alafun lidawabikum sannan yace duk inda kashin awaki na mutane yake to shine abincin dabbobinku faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace wa sahabbai fala tastanju bihima dan haka daga yau ka ku rinka katse kashi ko fitsari da kashi ko kuma da kashin dabbobi fa innahuma ta'amu ikhwanikum abincin yan uwanku ne aljanu kaji kuma da manzon Allah ya sadar da zumunci cewa aljanun yan uwanmu ne tun da sun musulunta don haka kashi abincinsu ne to ka a katsa kashi da su don za a wulakanta musu abinci jama'a wannan da'awa ce manzon Allah ya zuwa ga suwa zuwa ga aljanu to ku dawo ku dubi maganan malamin nan da yake cewa wa huwa al ila kafatil ila ammatil jinni wa kafatil wara manzon Allah dan aiken Allah ne zuwa ga aljanu baki ɗayansu. an fahimci wannan da kyau jama'a sannan da kuma halittu gaba ɗaya ya jama'ar musulmi abu dauda ya ruwaito sahihin hadisi da imamu ahmad wata rana annabi yana zaune cikin sahabbai sai wani dattijan raƙumi ya sheko a guje da ya zo sai rissunar da kanshi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba sa jin wannan yaran manzon Allah yana jin yaran da raƙumin yake magana da shi ashe raƙumin ya zo ne ya yi gaisuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan gaisuwa ya ce za mu taho kasuwanci ne da mai gidana sai na je na cewa matar shi uwar gida ke shirya babbar tukunya saboda raƙumin nan ya tsufa ba da kazar-kazar irin da idan na dawo daga fatauci to za mu yanka shi shine ya zo yana roƙon arziki wurin manzan Allah cewa manzan Allah ya wa mai gidan shi magana a yafe mishi ka a yanka shi tun yana saurayi ake safara da shi yanzu kuma ya tsufa a cinye naman shi a yafe mishi mana sallallahu alaihi wasallam ina magana human rights ai manzo Allah ne human rights ai manzo Allah shine humanitarian duk waɗannan turawa makaryata ne mayaudara jama'a ku duba jama'a raƙumi fa ba inda aka ce duk inda raƙumi ya juya halal ne ko na gida ko na daji ko ƙarami ko babba ko dramen drame tozo ko mara tozo kowane irin raƙumi a duniya halal ne a ce, amma yanzu wannan raƙumin sai ya zo da ya gane manzan Allah rahama ce ya ce tun yana saurayi ake safara da shi kuma ya ji an ce a gyara tukunyan an koma gida za a cinye naman shi Shi ne ya zo ya kama kafa manzan Allah ya roƙon mishi arziki shi ne manzan Allah ya je ya samu fatake a zaune ya ce cikin kuwaye mai raƙumin nan wanda dattijo ya taso ya ce ya kuka yi da uwar gida da ka taho ya ce e ga abin da na gaya mata to shi kanshi wannan ya ga karama ya gama ujiza za'a ma'ana ashe raƙumin yana jin abin da aka faɗi amma ba yadda zai iya yi amma yana da wani mai gida wanda in ya kawo kuka gare shi zai roƙan mishi alfarma sai manzo Allah ya ce don haka ya kawo kuka dan haka a yafe mishi in an koma gida ka a yanka shi kada a sake yawon fatauci da shi a saka shi cikin raƙuman kiwo yayi kiwo har ya mutu haka kuma aka yi ya jama'ar musulmi wannan raƙumi ne ya ci albarkar rahaman manzan Allah haka ne ko ba haka ba tsuntsuwa ce da bahaushe ke ce mata harbiya mai kamar kuciya mai kamar tantabara manzan Allah ya ganta ta yi nan ta yi nan ta yi nan ta yi nan sai fahimci an kwashe 'ya'yanta ne sai ce wasu habbai cikin kuwa ya ɗiba wannan harbiya 'ya'ya sai wani sahabi ya ce ni ne sai ya ce dawo mata da shi ba fa bai halatta ya ci bane ya halatta ya ci amma yanzu uwar ta shiga kunci da damuwar an kwashe mata 'ya'ya to yanzu wannan kuncin to manzon Allah ba zai yadda yana da rai kuma wani ya shiga kunci ba dan shi rahama ne saboda haka ya jama'ar musulmi ina waɗannan hadisan suke muka bar turawa suka kafa ƙungiyoyin kwatan haƙƙin ɗan adam muka bar turawa suka kafa ƙungiyoyin wa dabbobi 'yanci idan mai sai da kaza ya daga kanta kanta yana kasa sai a kama shi a ce an kai shi kotu doka layi kaza ta ce kaza ta ce kaza mu musulmi mu muka fi kowa jin tausayin dan adam mu muka fi kowa jin tausayin dabbobi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to manzon Allah da dan aikin Allah ne zuwa ga aljanu da mutane baki daya kuma ya zo da gaskiya ya zo da shiriya ya zo da hasken da ke haskakawa domin ainihin abi hanyar ainihin shirya jama'ar musulmi kun ji aƙidar mu kenan dangane da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam kun ji aƙidar sahabbai dangane da mai gidansu manzon Allah kun ji aƙidar su imamu abu hanifa da maliki da shafi'i da ahmad kun ji aƙidar malaman fiƙiu da hadisi kenan game da ƙur'ani fa mecece aƙidar mu sai malam ya ce wa annal ƙur'ana kalamullahi lallai alƙur'ani maganar Allah ne minhu bada daga wurin Allah alƙur'ani ya taho bila kaifiyatin ba tare da an faɗi kaifiyar yadda Allah ya faɗi alƙur'anin ba ƙaunan kuma ƙur'anin da ya tashi zuwa ya zo ne a matsayin magana ba a matsayin majazi ba me wannan magana take nufi ƙur'ani da ya taho a wurin Allah ya zo ne ta hanyar mala'ika jibril jibril ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallama amma shin ƙur'anin nan yadda muke karanta shi haka Allah ya faɗe shi eh to yaya Allah ya biyo magana da alƙur'ani to wannan shine ba ma faɗe shi yasa yace bila kaifiyatin dan haka in ka zo kaifiyatin din nan haka za ka karanta shi sannan sai ka ce qaulan a matsayin magana ya zo ba a matsayin majazi ba ba a matsayin wani abu ba a maganance ya zo ma'ana idan ka karanta iza zulzilatil ardu zilzalaha to yadda ka karanta ta dinnan haka Allah ya faɗe ta da waɗannan haruffa to tambayar ita ce yanzu wannan karatun da na maganar waye maganar Allah ce to muryar fa a'a murya ta ce amma maganar fa ta Allah ce na karanta shin haka Allah ya faɗe ta eh haka Allah ya faɗe ta jama'a ƙur'ani yadda kuka ji shi haka Allah ya saukar da shi ba wai ma'anar magana Allah ba ne don an samu wasu karkatattu ne da ke cewa yadda muke karanta ƙur'ani ba haka Allah ya faɗe shi ba a'a da wani yare ne ya faɗa jibril ya juya shi da yaren da mutane ke fahimta wai magana da suke so su ce Allah baya magana da harafi da sauti wannan kuma kafirci ne ƙur'ani in kana karanta shi kai mai karatu maganar Allah ce sauti muryar da ake ji a lokacin to muryar ka ce to amma abin cewa a sadda Allah ke karantar da jibrilu akwai sauti da harafi to siffa ce ta Allah wannan gare shi sadda jibrilu ya zo yana karanta shi ga annabi akwai sauti da harafi wannan murya ce ta jibrilu sadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta shi da sahabbai akwai murya da sauti da harafi to wannan murya ta annabi sallallahu alaihi wasallama ce to mu kuma da ke karantawa a yanzu muryan mu ce ake ji amma haruffan da kalmomin da maganar fa na Allah ne aqidar mu kenan wa anzalahu ala rasulihi wahayan kuma ya saukar da alqur'ani ga manzon shi a matsayin wahayi a matsayin wahayi alqur'ani yazo jama'a me ma'anar wahayi shine saƙo ya zo ne a matsayin saƙo wanda zai isar wa ga jama'a wasaddaqahu na ala zalika haqqan kuma mu'minai suka gaskata manzon Allah a bisa cewa Qur'ani wahayi ne daga Allah suka gaskata shi gaskatawa da gaske wa aikanu annahu kalamullahi ta'ala kuma mu'minai sun tabbatar da cewa shi alƙur'ani magana Allah ne maɗaukaki. bil haƙiƙa a haƙiƙanin yadda ake jin ƙur'anin nan haka Allah ya saukar da shi laisa bi makhluqin alƙur'ani ba abokin halitta bane ka kalamil bariya kamar yadda maganar halittu take halitta halitta ne to maganar shi ma halitta ce ko to Allah ba halicci ne to maganar shi ba halitta ba ce to ƙur'ani kuma magana Allah ce faman sami'ahu wanda duk ya saurari alqur'ani faza'ama annahu kalamul bashari yare cewa wai alkur'ani maganar mutum ce faqad kafara to ya kafirta wa qad zammahu Allah Allah ma ya zargi duk wanda yace alkur'ani maganar mutum ce wa'abahu kuma Allah ya aibanta duk wanda yace qur'ani maganar mutum ce wa'au'adahu bi saqar Allah ya mishi alƙawarin azaba da wutar saƙara haifu qala ta'ala a idda Allah ya ce sa'uslihi saƙar lallai zan saka shi a wutar saƙara falamma au'ada Allahu bi saƙara liman kala in haza illa qawlul bashar to yayin da zan Allah ya alkawarin wutar saƙara ga duk wanda yace wannan ƙur'ani maganan mutun ce alimna to sai muka sani kenan wa'aikanna kuma muka tabbatar annahu ƙaulu khalikil bashar cewa ƙur'ani maganar mahaliccin mutun ce wala yushbihu qaulal bashar qur'ani ma bai yi kama da maganan mutum ba jama'a kun ji aqidan mu game da alqur'ani kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu dadin dadawa domin mas'ala dangane da alqur'ani magana ce ainihin wato wadda ainihin take da girma kwarai da gaske kuma magana ce wadda malamai ba su sassauci a kai ba ba dan komai ba saboda kada barna ta ainihin shigo ta wannan fannin don haka malamai sun yawaita ainihin maganganu a kan haka wani babban malami mai suna Ibn qayyim ya yi bid'a a da ya dawo ya tuba to da ya zo ya rubuta wani littafi yana waƙe yana yabon Allah yana yabon manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallama yana yabon alkur'ani ku ji abin da ya ce a cikin wannan littafi mai suna nuniya ya ce وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان تنزيل رب العالمين ووحيه اللفظ والمعنى بلا روغان maganar da ibn al-qayyim ya rera waka kenan yace haka qur'ani qur'ani yadda kake jin shi asalin magana Allah ce yadda kake jin shi din nan hakikanin shi da bayanin shi daga Allah ne yace magana Allah ce duk ba wai wani bangare na shi ba da lafazin da ma'anar dukkansu na Allah ne ba wai halittu ba bane daga cikin ainihin halitta ubangiji ne ya saukar da shi kuma yayi wahayin lafazin da ma'anar wannan magana haka take ba tare da tantama ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan dangane da alkur'ani sai malam ya ce ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر daga cikin wannan littafi jama'a magana dangane da alkur'ani ita ce magana ta ƙarshe a wannan littafi game da siffofin Allah don alkur'ani siffa Allah ce to magana ƙarshe da yake sai ce wa man wasafa Allah bi ma'ana min ma'anil bashar wanda ya siffanta Allah da wata siffa daga cikin siffofin mutum faqad kafara ya kafirta jama'a ku ji wannan abin da kyau wanda ya siffanta Allah da wata siffa ta mutum to ya kafirta to juya akasin haka wanda ya ɗauki wata siffa ta Allah ya siffanta mutum da ita ya siffanta Allah kenan da wannan irin siffa a fakaice don haka ya kafirta don haka jama'a ba daidai ba ne a ɗauki wata siffa daga cikin siffofi na mutum a danganta wa Allah kama haihuwa kama ɗa kafiran duniya gaba ɗayansu sun haɗu a kan cewa Allah yana da ɗa sai dai kowane kafiri akwai salon da ya ɗauka yahudawa suka ce uzairu ɗan Allah ne kiristoci suka ce isa ɗan allah ne mushirkan larabawa suka ce mala'iku 'ya'yan allah ne wasu kuma daga cikinsu suka ce a'a allah yana da 'ya'ya daga ciki akwai aljanu wannan duk kafirci ne don haka allah maɗaukakin sarki ya haɗa waɗannan kalmomi nasu gaba ɗaya yake cewa takadu samawatu ya tafaɓarna watan shakul ardu وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا جماعة أكتي الله ينادى لا أني وألا ولاك أنت أنت متنشن الله أن نكس الله saboda kishi da sama take in ta ji an ce Allah yana da ɗa sai te kamar ta tsatsage ta zubo ƙasa te kamar ta burma duwatsu su kamar su danna mutane me yasa an da aulin rahmani walada an ce Allah yana da an yi wa Allah ƙazafi don ƙazafi ne wulaƙanci ne reni ne in aka ce Allah yana da sai ce wa ma bagilin rahmani an yattakhidha walada ai bai kamata ma Allah ya ɗauki ɗa ba matsalar guda biyu ce akwai ittikhaz akwai wulud ittakhadha wasu cewa suke a abba mu ce Allah ya haihu ba amma wani ne ya haifi ɗan sai Allah ya ga ɗan nagari ne sai ya ce ya mai da wannan ɗana shi shi ne ittakhadha wasu kuma sai su ce walada shi yasa Allah ya haɗa kalmomin guda biyu duk ya rusa su wa qalu rahmanu walada sun ce Allah ya mai da ɗan wani nashi kamar annabi Isa kamar wa kamar Uzairu amma wasu kuma sai suka ce waladallahu shine yace ala innahum min iskihim la yaquluna waladallahu wa innahum lakazibuna wasu cewa suke Allah da kanshi ne ya tsuguna ya haihu subhanallahi jama'a kafiri bai da ladabi ga Allah kafiri bai iya magana ba kafiri ba shi da respect Allah wa ya haihu sai Allah yake ƙarya suke yi ƙarya suke yi wannan kalmomin jama'a naƙasawa ce ga Allah to ɗauko wata siffa kuma daga cikin siffofin mutum a danganta ga Allah wannan rage darajar Allah ne cin wa Allah mutunci ne ɗauko wata siffa kuma ta Allah a baiwa mutum shi kuma mutumin an wulaƙanta shi domin an azamai abin da ba zai iya ɗauka ba kuma an tursasa mishi ya ɗauke shi dangane da haƙƙin Allah jama'a ba a kwatance game da haƙƙin Allah don haka ya ce falata durbu lillahi amsal kamar yadda bahaushe ke cewa wasa ya wasa amma banda tsikarin uwar miji ma'ana duk shigantakar da za a yi banda surika ko ko kwatance ba a yi da Allah jama'a ba a buga misali saboda Allah maɗaukacin sarki babu kamar shi don haka karkai misali ka ce ai misalin kaza na Allah kamar wane ne a'a ko misalin wane ai kamar na Allah ne a'a ba a haka amma ka duba Allah a tsakanin mutane yana buga misalai ya ce inna masala isa inda Allahi ka masali adam misalin halitta annabi isa a wurin Allah ai kama halitta annabi adamu ne yaya halitta annabi adamu take khalaqahu min turabin sun qala lahu kun fayakun ashe wannan ke nuna tsakanin mutane komai daraji komai kaskancinsu ana iya misali da junansu amma tsakanin Allah ba a yi don haka jama'a 'yan ɗariƙa da kuke cewa wani Allah ne wannan kalma kafirci ce ba ta da wata fassara ta haƙiƙa ko ta baɗini don haka muna kira zuwa gare ku 'yan ɗariƙa ku daina cewa wani Allah ne ku kuma 'yan boko da 'yan siyasa da ke cewa za ku yi haɗin kai tsakanin musulmi da 'yan ɗariƙa to ku ce 'yan ɗariƙa su janye irin waɗannan kalmomin don waɗannan kalmomin su ne suke jawo fitina bai yiwuwa ka zo ka ce kai Allah ne ke ma Allah ce ni ma Allah ne sannan kuma a ce kai ba musulmi ba ne ka ce kuma an kawo rabuwar kai kai ne ka kawo rabuwar kai don kai ne ka kawo matsalar da tana da fitina kuma sai ka ce ba wanda ya san ma'anarta sai kai kuma aka ce ka fassara ta kuma duk inda ta kai ta komo abin da take bayuwa su ne take bayuwan gare shi saboda haka cewa akwai wani wai Allah ne kowa ne Allah ne kowa ne yana da matsayin Allah ko komai Allah ne wannan ba ta da wata fassara sai hakan da aka ji kuma ma'anarta kasirci ce don haka ku bari 'yan ɗariƙa ku tuba ku karɓi musulunci ku kuma masu son haɗin kan musulmi ku sa waɗannan mutane su bar waɗannan kalmomin na kafirci shine kawai zai zaunar da musulmi lafiya amma jama'a a dubi wani mutum a ce wannan Allah ne jama'a wannan kalma ba ta da wata fassara da ta wuce abin da aka ji fassarar ta kenan to kuma kafirci ce hukuncinta Allah ya kiyaye kun ji wannan jama'a sai malam ya ce to duk wanda ya kwatanta Allah da wata kama daga cikin kamanni na mutum to ya kafirta faman absara hadha atabar wanda di ya lura da wannan magana to ya zama mai kula wanda di ya lura da wannan magana da muke faɗi jama'a ya taka tsantsan to ya zama mai kula wa an misli qaulil kuffarin zajar kuma ya kwaɓu daga magana irin ta kafirai wato maganar kafirai ita ce kwatanta Allah da mutum to duk mutumin da ya kwabu ya bar magana irin ta kafirai to ya kubuta wa alima kuma ya san cewa annahu shi Allah bi sifatihi da sifofin shi laisa kal bashari to ba kaman mutum bane Allah ba shi da wata siffa wadda ta kama da ainihin ta mutum Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi wata kalma da muka yi a baya kaɗan a cikin wannan gaban nake so in koma in yi mana sharhinta a inda ya ce wa annal ƙur'ana kalamullahi minhu bada bila kaifiyatin kaulan an fahimta wannan maganar da allah maɗau da malam yake cewa alƙur'ani daga wurin allah ike to ina son in jawo hankalinmu akan cewa lalle alkur'ani daga wurin Allah yake kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi ya ba da labari cewa ƙarshen zamani alkur'ani zai koma zuwa ga wurin Allah din to anan ne nake so in jawo hankalinmu dangane da ainihin wannan hadisi sai a saurare shi gashi daga cikin littafin musnad imami Ahmad da kuma sunan ibn Majah sahabi huzaifa Allah ya ƙara mishi yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yadrusu al-islamu kama yadrusu washi as musulunci zai shafe jama'a kamar yadda zanen riga ike shafewa haka musulunci zai shafe riga mai zane takan koɗe ko sai zanen ya ɓata a daina ganin zanen gaba ɗaya ko to manzo Allah ya ce haka musulunci za a waye gari zai shafe zai kode gaba ɗaya ma'ana duk wani aiki na musulunci za a waye gari nan gaba ba shi gaba ɗaya me ma'anar wannan hadisi da kanshi sai ce hatta layi drama yamu. wala salatun wala nusukun wala sadaka har a waye gari ba a ma san meye azumi ba meye sallah meye aikin hajji meye zakka za a zo wani zamani jama'a musulunci zai bata sallah ma ba a santa ba azumi ba a san shi ba zakka hajji duk ba a san su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi dare ɗaya Allah zai bi zai ɗauki Alƙur'ani gaba ɗayan shi daga duniya fala ya buƙa fil ardi minhu aya sai a waye gari ko aya ɗaya ba za a waye gari da ita a duniya ba dare ɗaya Allah zai biya share alkur'ani gaba ɗayan shi ina ma'anar sharewa alarammomi da suka haddace haddata zube gaba ɗaya a wannan daren ƙur'anan da aka rubuta a jikin takardu a waye gari duk gaba ɗaya ya shafe computer programs ɗin duk a waye gari sun lalace ma'ana aya guda ɗaya ba za a waye gari da ita ba dare ɗaya kuma Allah zai wa alkur'ani haka bayan Allah ya shafe musuluncin an waye gari ba sallah ba azumi ba zakka ba hajji abin da ya rage wa musulmi sai me ƙur'ani shi kuma sai a dare ɗaya sai a waye gari shi ma ko aya ƙwaya ɗaya ba ta rage ba wata buƙaƙawa ifin minan nas sai a samu ɓurɓushi daga cikin mutane musulmi shekul kabir wal ajuz sai a samu tsoho tukub da tsohuwa ya na suna cewa adrakna aba ana ala hazihil kalima mu dai mun riski iyaye da kakanni suna cewa la ilaha illallah fa nahnu naquluha mu ma muna fadin ta jama'a kun ji ba sallah ba azumi ba zakka ba hajji ba qur'ani me musuluncin a lokacin shine la ilaha illallah ita ma la ilaha illallah ba koyo akai ba gadonta aka yi ji akai iyaye da kakanni na faɗi aka ci gaba da faɗi Ƙala silatu bin zufar li huzaifa sai shi silatu tabi'i ne wanda yake ruwaito wannan hadisi daga sahabi huzaifa sai ya ce ma tuhuni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma sala wala siyamun wala nusuk wala sadaqa yace yo ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san hajji ba babu zakka yau ai la illallah ba ba za ta tsina na musu komai ba a araba anhu huzaifa sai huzaifa ya kau da kai sun ha alaihi salasan sai wannan almajiri ya sake faɗin wannan kalma har sau uku ya ce suna faɗin la ilaha illallah ba sallah ba azumi ba zaka ba haji ba ƙur'ani ya la illallah ma ba za ta yi musu komai ba sai malamin ya kau da kai sai ɗalibin ya sake maimaitawa kullu zalika ya aridu anhu huzaifa kowace ya faɗa mishi sai ainihin ya kai da kai ya uribu ba sai kau da kai sun ma'akubala alaihi fi salisa karo na uku sai ya fuskanto faƙala ya sila sai ce ya kai silatu jihin minan nari salasan so uku ya faɗi ya ce za ta kubutar da su daga wuta za ta kubutar da su daga wuta za ta kubutar da su daga wuta don a wannan lokacin alamar da ta rage wa musulunci ita ce mai ita ce la ilaha illallah don haka dalili ne da ke nuna musulmin zamani shine wanda ke faɗin la ilaha illallah wanda baya faɗi ba musulmi ba ne maganar sallah da azumi ba a maganar wannan maganar ƙor'anin ba a maganar shi jama'a dalilin da ya sa na faɗi wannan shaida ce akan waccan magana cewa alƙur'anin daga wurin wa ike daga wurin Allah to za a waye gari kuma alƙur'anin gaba ɗaya tattare ya koma zuwa inda ya fito zuwa wurin Allah jama'a me yasa ba za mu yi ƙoƙarin karantawa da karantarwa da haddace da aiki da alkur'ani ba kafin haka ta faru jama'a muka sani ko wannan musibar da za ta faru za ta faru akan mu ne ko akan kan 'ya'yanmu don wannan ita ce musiba mafi girma musulmi ya zauna ba sallah ba azumi ba zakka qur'anin ma babu Ina fatar an gane allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to jama'a mu ci gaba da ainihin karatu dangane da ainihin waɗannan matsaloli masu daraja da malam yake karantar da mu jama'a bayan da malam ya karantar da mu game da Allah maɗaukakin sarki da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma alqur'ani sai kuma ya sake ɗauko wata matsala wadda take da alaƙa da aƙida ta ranar alƙiyama sai ya ce warru'atu haqqun li ahli aljannati ganin Allah gaskiya ne 'yan aljanna za su ga Allah a aljanna bi ghairi ihafat amma ba tare da sun yi ihafa ba me yake nufi da ihafa ihafa ita ce su ga komi da suke so game da Allah a'a za dai su ga Allah amma ya zama sun san komi game da Allah sun ga komi game da Allah ihafa a'a amma dai ganin Allah 'yan aljanna za su ga Allah a cikin aljanna a ranar alkiyama wala kaifiyatin sannan ba tare da muna kwatanta yadda Allah yake ba a yanzu ba za mu ce ga yadda Allah yake ba ga yadda al'amarin yake a azabe su ganshi, ko kun gane wannan gabar da kyau jama'a warru'yatu li ahli haqqun li ahli jannati ganin Allah gaskiya ne ga 'yan aljanna bi ghairi ihatatin amma fa ba tare da ganin komai game da Allah ba amma dai za su ga Allah wala kaifiyatin ba kuma tare da an ce ga yadda al'amarin yake ba kama na faka bihi kitabu rabbina kamar yadda littafin ubangijinmu ya furuci da haka ya ce wujuhun yau ma'izin nabira wasu fuskoki a wannan yini suna cikin annashuwa suna cikin annuri ila rabbiha nazira saboda za su kalli ubangijinsu wa tafsiruhu ala arada Allah ta'ala wa alimahu fassarar wannan ala arada Allah ko aradahu ataku nuskar na'am wa tafsiruhu ala arada Allah ta'ala wa alimahu wannan aya da fassarar wannan gani ya danganci yadda Allah yake nufi kuma yadda Allah ya san shi a wannan nuska da ya ce wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah ta'ala wa alimahu fassarar wannan abu ya danganci yadda Allah ya nufe shi don dama ko a sa damirin ko ba a sa shi ba dai akwai shi muƙaddarin shi ina fata an gane sai ce wa kullu ma a fi zalika min alhadith sahihi an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa huwa kama qala duk abin da zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi game da ganin Allah to haka abin yake kamar yadda manzon Allah ya faɗi na'am wata rana ko kuma wani dare sahabbai suna zaune a cikin hasken farin wata a daren goma sha hudu daren da farin wata ya cika da haske sai suka ce ya manzon Allah ko zai yi mu gan ubangijinmu a ranar alkiyama sai manzon Allah ya ce na'am yanzu nan idan kuna kallon wannan farin wata kuna kokowa a tsakaninku suka ce a'a sai ce to kamar haka za ku ga ubangijinku to a nan, abinda manzan Allah yake kwatantawa shine sadda mutane ke zaune a hasken farin wata suna daga kai suna kallon wata yanzu ni da ke zaune a tsakiya wanda ke dama da ni in ya daga kai zai kalli wata zan kare mai zan kare mai ba shi kuma zai kare mu, ba wanda zai kare wa wani sai manzan Allah ya ce ka zalika tarauna rabbakum yawmal qiyama haka za ku ga ubangijinku a ranar alkiyama a nan ba wai wannan hadisin na cewa Allah farin wata ba ne abin da yake cewa wannan shine tashbihun ru'ya bin ru'ya ana kwatanta yadda kuke ganin watan a nan to haka za ku ga Allah ba tare da turereniya ba a ranar alkiyama in za a ga Allah kowane ɗan aljanna yana cikin aljannar shi yana inda yake ba tare da wani ya kare mishi ba haka zai ga Allah kamar yadda kuka zauna a hasken farin wata kana idda kake za ka ɗaga kai kawai ka kalli farin wata ba tare da sai ka tashi ka koma wuri kaza ba kun gane jama'a to wannan shine tashbihur ru'ya bir ru'ya to dukkan musulmi jama'a sun yarda da cewa za a ga Allah a ranar alkiyama dukkan musulmi sun haɗi cewa a nan duniya ba a ganin Allah dalilin wannan haɗuwar saboda nassoshi hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim manzan Allah ya ce ala innakum la Rabba rabbakum hatta ta mutu. ba za ku ga ubangijinku ba har sai kun mutu don haka ba a ganin Allah a duniya duk wanda ya ce ya ga Allah a duniya ƙarya ne ya ga wani shaiɗani ne da yake bautawa amma ba a ganin Allah a nan duniya jama'a ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ana ganin shi a lahira musulmi za su yi mishi kyakkyawan kallo a cikin ainihin aljanna ina fatar mun gane to waɗanda kaɗai suka ce ba za a ga Allah ba su ne masu ainihin aƙidar mu'tazilanci da shi'a mu'tazila su ne waɗanda suke gabatar da hankali akan nassi yan shi'a su kuma hanyar da suke bi wajen kafa shari'a ita ce duk shari'ar da annabi ya karantar da sahabbai to ba su yarda da ita ba sakamakon wannan da mu'tazilawa da yan shi'a suka haɗu akan cewa ba za su ainihin wato ainihin wato ba za a ga ainihin Allah a ranar alkiyama ba amma nasoshin alkur'ani sun tabbatar kamar yadda muka yi ishara nasoshin hadisai sun kawo aya alkur'ani da take cewa la tudrikuhul absar idraki daban da ru'uya idraki shine ihafa. idanuwa ba sa iya riska Allah su ga komai game da shi amma ana iya ganin Allah yanzu dan adam dan uwanka wani lokacin shi ma baka iya riska hakikanin shi dan yanzu mutum ya ce maka wandan da ya sa mai mazagi ne ko mai bel ne ko kwatu mazagi ne ko ko mai roba ne kaga baka da idraki akan haka to balle Allah madaukaki amma gani fa zaka iya cewa gawa ne ko mun fahimta dan haka gani daban da idraki idraki ba za a yi wa Allah ba ba iya riska hakikanin komai nashi amma ana iya ganin shi amma a kiyama to shine mai littafin bad'ul amali yake cewa mu'uminu na bighairi kaifin wa tashbihin wa barbin min misali fayansawna saunan naima izara auhu faya khusrana na al-i'tizali yace mu'mine za su ga Allah yace idan suka ga Allah sai su manta da ni'imar da suke ciki ya ce ya ku mu'tazilawa da 'yan shi'a da kuka ce ba za a ga Allah ba ko kuka yi asara ku ne ba za ku ga Allah ba wannan littafi ne na aƙida 'yan shi'a ba sa ƙaunar littafin nan mu'tazilawa ba sa ƙaunar littafin nan amma ne muku alƙawari gobe zan zo muku da cikakken photostat ɗin shi in Allah so gaba ɗayan waƙen za ku same shi bad'ul amali littafi ne wanda yake bayyana tsantsar aƙida ta ahlus sunna game da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama da alkur'ani da matsaloli irin wannan hawaƙe ne shafi biyu ne rak na fulfkab kawai shafi biyu ne rak sai dai an samu wani babban malami al'imamu abubakar razi ya yi sharhin shi a mujalladi guda amma littafin shafi biyu ne rak in allah ya so gobe zan zo muku da shi ku samu ku photo star kowa ya mallake shi allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to saboda yadda aka yi mana ishara zuwa ga lokaci sai gobe insha Allah ta'ala da ikon Allah za mu ainihin yi bayanai dangane da abubuwan da suka shafi wasu matsaloli da suka shafi ganin Allah ɗin in Allah ya so Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da wannan muke cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah kamar a wannan wuri gaba da wannan littafin Allah assalamu